gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a BOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma 27 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan ilimin manya. Hakan. dan shi ilimin manya wani abu ne wanda duk iya matakin ilimin da ka samu a rayuwa daga kan shugaban kasa har kasa har profesa yana bukatar ilimin manya zamani ya juya profesa ya kai profesa bai iya kwamfuta ba in ya je ya ƙara ilimi na kwamfuta ya shiga ilimin manya kuma ya ƙaru haka ne Amina yau za mu tattauna ne akan muhimmancin ilimin manya wanda a turanci ake kira da adult education. Don haka ne a yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Zaharaddin Sani ya tattauna mana da jama'a akan yadda suke kallon ilimin manya. Sannan muna tafi da hirar da na yi da Dr. Awalu Halilu, farfesa daga Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Ya kuke kallon muhimmancin ilimin manya wanda a turance ake kira da adult education ga kuma yadda kuka amsa mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad inda yake cewa salam yau da gobe sai Allah. gaskiya muhimmancin ilimin manya zai kawo abubuwa daban-daban a rayuwa ta duniya. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga wurin gani Hafsat inda ta ce tafiyar da rayuwar iyalinsu da society da suke. Sai Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa ilimin manya yana da mahimmancin gaske ta yadda wasu ke rubuta littattafai ana kawo su jami'o'i da sauran makarantu domin ɗalibai su amfana. Sai kuma saƙo na Rilwano Sa'idu Gayari inda ya ce, Hakika filin yau da gobe, ilimin manya wanda a turance ake kira da adult education na da mahimmanci matuka, domin ko ba komai mutum zai iya rubutawa, karantawa da ma yin daidai da wasu abubuwa na zamani. sai jibrin umar na basa shi kuma cewaye gaskiya lamarin ilimin manya abu ne mai matukar mahimmanci a cikin al'umma da fatan gwamnatin tarayya da na jihohi da ma ƙananan hukumomi za su ba da gagarumar goyon baya ga harkar ilimin manya kai hamma da ƙananan yara mata da maza ku tashi lafiya yau da gobe sai kuma saƙo daga wurin musa hadarin asuba da magaram inda ya ce yau da gobe sai allah To gaskiya ni kan ban san menene adult education ba. To amma zan kasance dab da akwatin rediyo domin sauraron ku ku tashi lafiya yau da gobe. To Musa sai ka saurare mu domin ka ji me ake kira da adult education wanda a Hausa ake kiran shi ilimin manya. sai mustapha salisu gusau inda yake cewa adult education shine ake kira da ilimin manya don haka jama'a su sani da girma da jahilci gara a ganka da girmanka kana zuwa makaranta sai kuma sakon sani muhammad chindo inda ya ce wannan ilimi yana da matukar mahimmanci a cikin al'umma Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Binta Woman Leader Doguwa inda take cewa tabbas yau da gobe ilimin manya na da mahimmanci sosai a fuskokin rayuwa da ma kasuwanci da zamantakewa da al'umma. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunar wakilinmu Zaharaddin Sani a zauren muhawarar yau da gobe. Wannan shiri na yau da gobe shiri ne na matasa domin faɗakar da su akan mahimmancin yadda abubuwa suke gudana musamman na yau da gobe. To a wannan zaure ina tare da Malam Aminu Musa Bukar da Muttaka Sa'idu da Sunusu Garba Gwandu da Ridwanu Lawal Garba da Taju Hamza Funtuwa da kuma Yusuf Rabe. Malamai barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wannan zaure. To maudu'in namu na wannan mako za mu duba ko waɗanne irin nasarori aka samu a ilimin manya wanda aka fi sani da ilimin yaƙi da jahilci musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. To a biyo ne domin jin waɗannan bayanai tare da ni wanda zan gabatar da wannan shiri Zaharaddin Sani Funtuwa. Zaharaddin Sani Funtuwa hakika ilimin manya wani abu ne wanda yake taimakawa sosai a bangaren ci gaban al'umma. Idan aka la'akari da zaka ga wasu basu samu shiga makarantar firamare ba ko sakandare. To amma bangaren makarantun nan na ilimin manya a nan ne wanda ake ce ma yaƙi da jahilci zaka ga a nan za su iya koyan a koyan kirga a hankali hankali za ga har sun samu halin da za su iya kasancewa suna iya haɗa kalmomi daga nan ma za ga abin ya ci gaba za ga mutum zai iya rubuta sunan shi jahilcin nan zaka ga suna yi ma junan su wasiƙa kuma kuma zaka ga yaƙi da jahilcin nan yana taimakawa sosai zaka ga ta wannan ilimi da suka samu na yaƙi da jahilci zaka ga za su iya sarrafa waya kamar za su iya tura sako haka za su iya idan aka tura musu sakon kuma ta haka idan an musu za su iya karantawa wani lokaci idan za su iya ba da wani ko sako za ga ana iya rubuta musu shi a rubuce kuma idan suka je za ka ga an samu abin da ake so ba zan manta ba akwai wani wanda na taba jin an yi hira da shi wanda shi ya ce bai maka wannan ilimi na manya wa yaki da jahilci wanda a ƙasar nan ta Najeriya da wa'ansu ƙasashe na Afirka da ma wa'ansu manyan ƙasashe na duniya wanda sunan shi ya yi ci saboda wannan ilimi da ya samu na yaƙi da jahilci to kaga ilimin yaƙi da jahilci abu ne wanda yake taimakawa gaya musamman ga manya wanda zaka ga samu karatun boko ba tun daga tushe ma'ana tun daga zaka ji mutum ya har turanci zaka ji wa'in zaka ji sun iya kuma ba ta wani abu suka samu ba sai ta yaƙi da jahilci akwai wani shiri wanda na taɓa ji karkara ne aka shiga ana tambayan mutane zaka je aka yi zaka ji an ce yaƙi da jahilci ne wanda wasu daga cikin 'ya'yansu da suka je suka yi karatun zamani kuma da suka dawo a nan cikin karkarar suka bude salon karatun jahilci manyan mutane wanda za ka ga makarantar firamare wanda idan kamar aka tashi karatu za ga su kuma da yamma za ka ga an zo ana koya musu yaƙi da jahilci za ka ga mutum ya iya karatu ya iya rubutu kuma wani abun burgewa ka ga wani za ga da wannan karatun yaƙi da jahilcin wannan takardar shida da za ga an samu sai ga mutum ya samu wani dan aiki wanda ya shi shine nake kira ga gwamnati tun da dukkan matakan kai ta wannan karatu na yaƙi da jahilci don kuwa shi ma wani bangare ne na karatu da yake taimaka ma al'umma. na Muhammad Tajuddin Hamza Fontuwa wanda aka sani da gyaran fuska. Akwai wani tsari da muke ganin na ilimin manya wato yaƙi da jahilci. Kana ganin wannan ilimin yaƙi da jahilci akwai wani ci gaba da ya kawo musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Kwarai da gaske ya kawo ci gaba a wannan yanki namu na arewa. Dan ni a sani na sama da shekara arba'in da ta gabata ilimin yaƙi da jahilci ga manyan mutane yana da amfani kuma amfanin shi amfanin shi yakan sa mutum wanda bai ma yi makaranta ba zai san bakake kuma ya san hada su kuma ya rika rubutu ya rika karanta ko da jarida zai tsaya karanta kana kuma a yanzu yanda ilimin nan ya zawo na zamani wanda ake ilimi a duniya a tahin hannu idan kana da karamin sani kaɗan ga irin wannan abubuwa zaka fahimci waɗansu abubuwa da yawa ba sai wani ya san sirrin ka ba zaka iya rubuta zaka iya karantawa kamar da kai magana mutum yana koyan yadda zai sarrafa kanshi da kanshi wajen rubutu da karatu to akwai wata shara kuma jan hankali da kake shi ina jan hankali ga mutanen ƴaƴanmu shi kan shi karatun wanda ake dan koyan ilimin yaƙi da jahilci ga koya manyan mutane kenan an ba abin saboda an maida abubuwan abubuwa ne na kasuwanci yanzu kowa so yake ilimin da zai zauna a ofis ya je ya ɗauki wani abu ko ya zama wani abu saboda haka idan mutanen mu matasan mu suna koyan wannan karatun na koyar da ilimi kan yaƙi da jahilci mutanen da za su koye shi suna da yawa domin wani zai iya fara matakin karatu har ya kai ya digiri har ma ya zama wani abu amma kuma yanzu matasa ba so suke su ce su karatun yin digiri kan ilimin yaƙi da jahilcin ba saboda ana ganin shine kamar koma baya ne wanda kuma gina ƙasa ne tare ne kuma shine malam isurari shi ilimin yaƙi da jahilci mun yi ganin cewa manyan mutane ne suke yin shi waɗanda ba su je makaranta firamare ba <laughs> ba ka ganin shi wannan ilimin yaƙi da jahilci su waɗancan manyan mutane yana matsayi masu wani amfani eh hakika yana masa amfani kwarai da gaske dalili wani bai tun da ya girma ya tashi bai san a ba ko bi to kuma sai aka zo yanzu ana yi mai yanda zai fahimci yanda zai rubunan shi ko kuma yanda zai yi harkoki a tsakanin shi da abokan sana'a shi ko abokan aikin shi ko kaga yana da fa'ida a nan ila yau muna tare da mutaka sa'id alam mutaka akwai wasu al'amura irin na ilimin manya ganin ka magidanci ya kake kallon wannan al'amari na ilimin manya akwai ko wani tasiri ko ci gaba da ake samu a wannan bangare na ilimin manya akwai ci gaba da yawa da yake tattare da ilimin manyan mutane yaki da jahilci kenan tunda kaga idan na buga maka misali da karan kaina lokacin da na shiga ilimin lokacin da na je na nemi karatun boko kaga ban san komai ba amma sanadiyar ilimin boko ta kai cewar zan iya karantawa zan iya rubutawa duk wani abu da ake yi da waya zan iya yi ba tare da nayi karatun boko ko na je nayi yi firamare sakandare ba kaga ta mataka na shige shi kaga idan ne maka kaina la'akari da kaina ko ta nan na san cewar yana da fa'idantuwa akwai kuma da yawa wanda ni ganin ido na ne wanda muka shiga karatun nan da su wanda iyaye ne ma a mu zaka ga mutum bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai iya komai ba idan ka rubuta mai a bai san ma me bai wannan a ba to amma ta kai ta kawo yanzu yana iya rubuta sunan shi yana iya rubuta sunan wani kuma zaka rubuta mai ya karanta kuma zai iya rubutawa a karanta saboda haka kaga wannan ya bada fa'ida yana da kyau a ce an daure mashi gindi saboda akwai masu sha'awar yin hakan wanda lokacin da suna yara ba su samu damar yin karatun ba to yanzu sun zama manya sun ga cewar ya kamata a ce sun san wani abu daga ciki saboda harkar rayuwa dole sai da shi take tafiya kai a lokacin da kai ta yaya kuke wannan karatu duk sati daya muna ba da naira hamsin hamsin sun mu tattara mu ba malaman nan domin su ma su samu wani abu mu karfafa musu gwiwa kuma ba da bayan haka wannan hamsin hamsin da muke bada ba wai suna ne domin ta ba a su ma suna yi ne domin su ba da gudunmuwarsu su ga cewar kowa shi ma wanda bai yi din ba shi ma ya zo an tafi da shi a wannan zamani. To kamar kai a wace jiha kai wannan karatun manya? yawa na yi wannan karatun manyan mutane ne a jihar Kano. Matsayinka na wanda ya taɓa wannan karatu na ilimin manya haka ce ka dan samu wata riba. To akwai wani kira da kake da shi ga sauran al'umma na ganin cewa nan ilimin ganin manya kai ma ya amfane ka wanda yake ganin cewar bai yi wannan karatun ba kai ya tunanin cewar ai shi yanzu lokaci ya wuce a'a har yanzu kana da damar da zaka je ka yi kuma ka koya kuma ka amfana da shi kuma mutane ma su amfana da abin da kai ka koyo din sai dai kuma kira da zan yi da gwamnatocinmu shugabanninmu kinan yana da kyau su rika wayewayar irin waɗannan karatuttuka na manyan mutane da su kuma wanda suke koya din a rika musu wani abin da za a karfafa musu gwiwa su tabbatar da cewa hakika an ɗaure musu gidi kuma ana son su yi wannan abu kai a jihar kano ka yi wannan karatu ita jihar katsina da muka shiga mun ga gwamnati tana tallafa ma irin waɗannan masu karatu na manya misali mun ga guraren da suke ba su littattafai da fensira da birika da dai makamantan a lokacin da muka yi namu karatu ba ma samun kamar wannan tallafi da ka faɗa kamar yadda na gaya maka wannan tallafi da ake badawa a jihar katsina to lokacin da muka yi namu karatun to akwai sabanin haka a lokacin da muka yi namu a jihar kano akwai sabanin haka to ba wai jihar kano kaɗai nake kira da ita ba ina kira da sauran jihohi su su koyi da jihar katsina kamar yadda suna wannan tallafawa ina kira da babban murya da sauran jihohi namu na arewa su yi koyi da jihar katsina akan irin wannan tallafi da suke ba ilimin manyan mutane suna abraman san daga ya kake kallon ilimin manya eh, yana da tasiri sosai saboda wanda ba su boko ba za su samu hanyar da za su iya rubutawa su iya karantawa kuma yana kawo ci gaba sosai ga al'umma yana kawo nasarori sosai ga mutane saboda wasu ba su ba amma yanzu ci gaba ya zo wanda yanzu sun iya karantawa sun iya iya rubuta kuma ko ta hanyar kasuwanci za su iya su kasuwa tunda sun iya rubutawa sun iya karanta akwai kuma abubuwan da da yawa za su yi saboda ci gaba irin sun zama manyan mutane zai sa ba za su iya zuwa nan ilimi ba in suka ce maka su sun tsuwa kana ga wannan hujja ce a gaskiya ba hujja ba ce saboda ya kamata a ce su ma su je su danna zuciyarsu su ta siyo wannan abin saboda zai amfane su sunana Luwan Lawal Garba Fantuwa wannan tambaya ma sai ga in kai mun ai kamar kana matan tama ne da magana cewa yaki da jahilci bai da muhimmanci ga al'umma in ka duba mutanen nan mu na yanzu mostly mutanen karkara za ga cewa wannan yaƙi da jahilcin yana sa mutane su samu access da abubuwa da yawa kamar irin su rediyo da mar waya da suke samu suna amfani da ita wannan yaƙi da jahilci yana sa ka ga alphabet din nan kamar a to z da kuma 1 2 3 4 da sauransu in mutum ya gani ya san figures na na, na kuɗi haka mutum zai kirga kuma ya san ko nawa ne aka rubuta in sun je wani bi cikin kuɗi a banki da ga cewa ba za su samu wani ya je karanta masu ba in suka ga an fara sa three sun san ga abin da ake nufi na kuma wajen kiran suna a wannan ta hanyar wannan yaƙi da jahilcin za ga suna dai wanda bai da ba ma kamar sunan mutanen mu na Hausawa za ga cewa suna samun sauki wajen karanta shi to za ga cewa wannan abin nan din yana yana da abubuwa da yawa kuma ana ƙara sa da kamar magana globalization da muke da shi za ga cewa yana dan kawo abubuwa da yawa to su al'umma lokaci sai mu ga ba su ba da haɗin kai wajen su iya To madalla yanzu bari mu je yanzu bari mu je ta bakin Dr. Awal Halilu malami a tsangayar nazarin ilimin manya a Jami'ar Bayero da ke Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Dakta barka da shigowa wannan fili na yau da gobe shirin matasa wa ke magana. Uh, ah, na Dr. Awal Halilu daga sashen ilimin manya da raya al'umma na jami'ar bayero To barka da shigowa Dr. Awal yau muna magana ne akan ilimi kuma muna magana ne akan ilimin manya. Eh. To shi ne muke son mu ji mahimmancin shi da dai yadda yake a rayuwar al'umma. To, ah, alhamdulahi yawanci an ce ilimin manya al'umma sukan kai zuciyarsu wajen koyar da manya masu farfara mm. idan aka ce ilimin manya ba wani abu ba ne <clears throat> ilimi ne da ya shafi duk wani abu sabo da zai zo wanda zai inganta rayuwar al'umma mm. duk wani abu sabo wanda zai zo wanda zai inganta rayuwar al'umma alal misali kamar waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba su je su koya kamar waɗanda kuma sun iya karatu da rubutu amma wani abu ya zo sabo na zamani wanda ya kamata su je su koya to sai su je su koye shi don su zo su inganta rayuwarsu da na al'ummarsu ko yaransu ko gaba ɗaya muhallin shahid a nan abin da ake nufi da ilimin manya shine ana son wani zamani ko wani yanayi wanda gaba ɗaya wanda suke magabata ya zamanto suna da ilimi yadda na bayan su za su dinga kwaikwayon su sun zama musu fitila yadda su dinga haskawa su ci gaba a rayuwarsu so shi wannan ilimin manya yana da mahimmanci sosai da sosai a rayuwar al'umma kamar wasu magabata a wannan fanni na ilimin manya sun yadda cewa idan kana so ka bautar da mutane ka mai da su bayi to ka rike ilimi magabatansu ba su ilimi ba na bayan su ma haka za su taso kamar bayi to shi ya sa aka farfado da wannan fanni saboda manya ya zamanto sun yi ilimi su sa ma yaran su wannan zaƙin zuman ilimi saboda a raya al'umma ta ci gaba yana da mahimmanci sosai ta fannoni daban-daban alal misali idan mutane sun yi karatu za ki ga rayuwarsu ta wajen harkar lafiya ta fita daban za ki ga suna abu yadda ya kamata tsafta da sauransu yin abu daidai ba za su zama mashaya ba saboda ana alakanta shaye-shaye da rashin ilimi to magabata sun yi ilimi zai zama to na baya za su ɗauka za a rage yawan shaye-shaye idan kika ɗau harka ta dabanci da sauransu ko bangan siyasa da zai damu rayuwar al'umma idan har mutane magabata sun yi ilimi za su shayar da na kasansu zai zamanto za ki ga wanda suka yi ilimi ba sa shiga bangan siyasa ba sa shiga abin da bai dace ba al'umma in kika ɗauka kika ɗau na sha ba da misalai in kika ɗau 'yan bangan siyasa ki ce waye mai digiri a cikin ku ko waye mai diploma za ki ga babu saboda suna tunani ko hasashe rayuwarsu za ta inganta. bayan wannan shi ilimin manya yana da wani amfani kuma shi ne akwai abin da ake kira life skills ko kuma mutum ya samu wasu dabaru na zama duniya idan aka yi wannan ilimi shi ilimin manya yakan haska ma mutane yanayin yadda za su zauna lafiya da al'ummar samu zama dabaru na zaman lafiya da iyali da al'ummar gari duka so wannan dabaru na zaman duniya da ake cewa life skills idan manya suka same shi za su dinga digama na baya wannan dabaru za ki ga an rage yawan fushi wanda shi yake haifar da rashin zaman lafiya za ki ga wanda suka yi ilimi a manya ba sa firici wanda bai dace ba yawanci kuma shi ilimin manya in kika je ana maganar shi zaki je sun ki a ah, to ai ga masu ilimi suna abin da ba daidai ba ya ka ce a'a shi ilimi ne wanda yake haskaka zuciya da ruhin mutum ya zamanto yana abu daidai so mai ilimi ko wanda ya zamanto ya sami ilimi na fannin wannan ilimi da ake magana shine a ga yana yin abu daidai idan baya abu daidai to ilimin manya yana iya zuwa ta wani fanni duk da ya iya karatu da rubutu ya koya mai wasu dabaru na zaman duniya da zai koyi zama lafiya da mutane sai kiga al'umma sun zauna lafiya wani abu ɗaya kuma shine da wannan ilimin manya da muke magana a ƙasashen duniya daban-daban za ki ga ilimin manya ya shafi ma sha'ani na sarrafa kuɗi yana da wannan amfani ana koya mutane dabaru na sarrafa kuɗi wani yana da kuɗin da san yadda zai da su ba to ilimin manya yana wayar ma da mutane kai irin wannan dan shi ilimin manya wani abu ne wanda duk iya matakin ilimin da ka samu a rayuwa daga kan shugaban ƙasa har ƙasa har profesa yana buƙatar ilimin manya alal misali idan zamani ya juya profesa ya kai profesa bai iya kwamfuta ba in ya je ya ƙara ilimi na kwamfuta ya shiga ilimin manya kuma ya ƙaru idan kika ɗau banda fannin zaman lafiya banda fannin lafiyar kanta banda fannin eh, misali iya karatu da rubutu duk al'ummar da ya zamanto an shiga wannan fanni na ilimin manya mutane sun ci gaba da neman ilimi eh, ya tsawon rayuwarsu zai zamanto suna da dabaru da ba za a cuce su ba ka je banki ba ka iya rubutu ba sai ka nemi wani yama an kama wata takardar sirri ba ka iya yadda za ka sarrafa ta sai ka kira wani ya yi ma to idan mutane suka faɗaɗa suka shiga sha'anin ilimi zai zamanto ba su da wannan matsalan mutane za su zauna lafiya mutane za su samu lafiya a jikinsu mutane kuma za su zamanto hutsansu ta fita daban mutane ne masu tsafta nan kuma za a haifo yara nagari wanda za su ciyar da al'umma a gaba insha Allah wannan shine a takaice menene ilimin manya da kuma alfanin shi a al'umma To, dakta idan muka koma ta bangaren gwamnati ya suke daukar wannan ilimin suna bashi shi mahimmanci ana ba da tallafi ga ilimin nan? a gaskiya in kika hada kamar najeriya da sauran kasashen duniya a yanzu ne ma wasu jihohi suke ganin amfanin ilimin manya ala misali idan kin dau Amerika, kin dau ingila ilimin manya ya zama ruwan dare kowa ma koya yake yi to idan kika dawo nan najeriya ba a ɗauke shi da mahimmanci ba sosai sosai can banda 'yan kwanakin baya Mm. wanda akwai mu ta wanda ake kira Nigerian National Council for Adult Education ta ce pressurizing gwamnati mm. akan lallin fa kunnin fitintunu ma da ake samu a ƙasa mm. ya danganci rashin ilimi. haka ne. Don haka in kika duba za ki ga support ɗin da yake zuwa ko goyon baya da gudunmawa da yake zuwa akan ilimin manya za ki ga bai taka karya ba. an fi kallon shi ta fuskan kamfen kuma a yayata an yi kaza an yi kaza amma a asali ko alal akalla in ka ɗauka za ki ga asalin abin da ake so a cimma ba a yi shi ba mm. sai dai yanzu har kullum muna kira ga gwamnati muna wayar da kan gwamnati akan mahimmancin shi wannan ilimin manya saboda har yanzu mutane ba su fahimci cewa ya wuce inda ake tunani karatu da rubutu kadai ba ilimi ne na karatu da rubutu ilimi ne na koyon zaman duniya da lahira ilimi ne na haskaka mutane su zauna lafiya so yanzu ne dai muke ta kokari a kungiyance a ɗaiɗaiku mu yi kira mutane su gane fashe ilimin manyan nan kowa yana bukatarsa da fatan muna tunani in gwamnati ta duba inda oh, yanzu a Najeriya an samu national policy hmm. na adult and non-formal. To watakila dalilin wannan gwamnati za ta waiwayo. Amma yawanci ba abin shi a kan tsari yadda ya kamata ko a kai ma wanda suke bukata wannan karatu sai dai a yi shi kamar ta hanyar propaganda a ce an yaya mutane kaza an yaya mutane kaza alhalin in ka ɗauke su ka sa su a mizani ba lallai ba ne sun iya wannan abun ko kuma ba a kawo wanda suka san me ake nufi da wannan abun ba don su tsara abin yadda ya kamata yadda mutane za su amfana a gwamnatance dai wannan shine abin da yake faruwa a iya saninmu. Tau dakta mun gode amma daga ƙarshe wani kira za ka yi ma jama'a da matasa gaba ɗaya kan mahimmancin ilimin manya. Wato kiran da nake yi ga matasa 'yan uwana wanda ko a satin nan na yi kira a wani waje kuma zan daɗa kira shine na farko gwamnati ta ba ilimin manya mahimmanci ta fahimta cewa shi ilimin manya wato haɗinsa abinda za ka haɗa da ilimin manya shine kamar karatun ilimin likitanci sau shi ilimin manya ya shafi ruhin mutane wayar da kan mutane abin da ya kamata su sani wani yana bashi da lafiya amma damuwarsa ba magani ba yana neman mai mai magana ya wayar mai da kai so wayar da kai ilimin manya ne hana shaye-shaye ilimin manya ne a wayar da kan mata su je su nemi ilimi ilimin manya ne a janyo matasa a jiki a jika su yi sana'a ilimin manya ne don haka ina kira ga 'yan uwana matasa su fahimta cewa shi ilimin manya ba wani abu bane ilimi ne na raya al'umma wani zubin ba sai ka je aji ba mun har zaka je ka yi sana'a ka yi amfani da shi wajen ciyo ko kawo ci gaba al'umma shi ma ilimin manya ne saboda ilimi ne da ka koye shi ko ka isar da shi a shekaru wanda suka wuce akalla shekara goma sha takwas shi yasa ake kiran shi ilimin manya amma ana yin shi ne ilimi ne don raya al'umma muna so matasa su rungumi wannan abin ya zamanto hanya ta wayar da kan al'umma don a samu ci gaba mai dorewa insha Allah. To dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Na gode niwa sosai Allah ya ba mu dacewa. To amin. To madalla yanzu bari mu kara jin ta bakin abokin aikinmu Dr. Yusuf Aliyu Harande shi ma dai farfesa ne a wannan fannin. To Dr. Yusuf. Ki ce kwararre dai akan harkar ilimin manya ba. Mm. Wanda ya PhD shi ma Dr. a takaice me za ka iya cewa <laughs> akan wannan maudu'i na yau? To gamar yadda shi wannan farfesa ya magana kafin ni in muka saurari abin da yake magana akai yana magana akan ainihin shi ilimin na wanda ake kira ilimin dattawa ilimin manya kowa dai da yadda yake kiran shi mm. so ainihin shi ilimin gabaki da ya kaga idan mm. muka ɗauka ana magana ne akan hanyoyin da waɗanda ba su samu damar yin ilimi a can baya ba mm. za su iya yaƙan jahilci. Wato kasan wasu suna cewa yaƙi da jahilci eh, ma. da gaske. to ai yaki da jahilcin kaga abin da ake magana a mutum da ya zamana ya iya rubutu ya kuma iya karatu Shi mm. shine abin da ake magana a kai Kuma kuma ka ga cewar yanzu yadda aka samu ci gaba na mm. zamani yanzu mm. kimiyya da fasaha ya zo Za ka ga da dama ma wa'innan manyan da ake ganin cewar basu da ilimin nan suna amfani da wa'innan hanyoyi na kimiyya musamman kamar ita wannan waya da ake amfani da ita za ka ga cewar ita ma sai da wani ɗan matsayi na ilimi mm. sannan za ka iya ainihin amfani da ita da rakin su mm, kuma idan aka duba kamar kasashen da suka ci gaba zaka ga cewar a shi ilimin dattawan da ake magana mm. suna bashi mahimmanci kwarai da gaske mm. kuma ba wai kamar yadda mutane ke gani musamman a kasashen afirka cewar jahilcin nan babu shi a ko kasashen da suka ci gaba ba haka bane ko kasashen da suka ci gaba irin amurka irin singapore irin finland akwai irin waɗannan matsaloli na jahilci a tsakanin manya. Kwarai da gaske. Mm. Mm. To lokaci ya yi da ina jin sai kuma wani mako kila mu sake dawowa mu ci gaba domin mu ji ta bakin gwamnati ma akan tallafin da suke bada da kuma yadda suke kallon wannan gaba daya. To a madadin wanda ta taimaka mana Julie Lessons creation da abokanan aiki na Amina Yusuf Hafiz ne Daula Salim da cewa sai kuma gobe insha Allah mu sake dawowa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. yau da malalaci